a wani taron bita da kuma wayar da kan masana harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa da ofishin kula da harkokin kasuwanci na najeriya ya shirya a birnin Legas na jihohin yammacin najeriya guda shida babban daraktan hukumar ambasada chidu osakwe ya bayyana cewa najeriya za ta ci gajiyar wannan kasuwa muddin aka fara amfani da ita tare da yabawa da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauka tun farko na ƙin shiga cikin kungiyar sai an tuntubi masana da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin kasuwanci na Najeriya kafin a amince su shiga. Yana mai cewa Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose. Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rattaba hannu a wannan yarjejeniya to ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya zai zarta na ƙasar australia hakan zai wadata ne idan har najeriya ta taka rawarta kamar yadda ya kamata a kasuwannin na afirka if we ita dai wannan yarjejeniya kamar yarda daftarin kungiyar kasashen afirka ta fitar ya nuna cewa akwai kasuwa a tsakanin 'yan afirka biliyan 1 da miliyan biyu kuma hakan zai ƙara yawan kasuwanci a nahiyar da fiye da kashi hamsin da biyu cikin ɗari duk dai wannan gajiya ce da kasashen afirka za su samu ita kuwa najeriya a ta za ta ci gajiyan wani yarjejeniya ne na fitar da kayayyakin da ake kerawa a cikin gida najeriya zuwa sauran kasashen nahiyar afirka wanda tun kafin ma wannan yarjejeniya ya zaka najeriya kamar da masana suka yi bayani tana fitar da irin wayannan kayayyaki zuwa kasashen makwabta kai hamma zuwa kasar Kongo. injiniya awal ibrahim na daya daga cikin wakilan kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya da su ma suka ce sun amince Najeriya ta shiga wannan kasuwa. Muna da ra'ayin Najeriya ta shiga wannan kasuwa amma gwamnati ta tashi tsaye ta wayansu gyare-gyare a wayansu al'amura wayansu abubuwa da zai ba Najeriya dama ta rike wannan matsayinta domin a ganin mu Najeriya in ta sa hannu akan wannan za ta samu Najeriya za ta samu riban wayannan abubuwa amma muna da goyon bayan a sa hannu amma Najeriya ta ɗauki wayansu matakai wanda zai ba da dama mu ci gajiyar wannan abubuwa me fargaban 'yan najeriya ko kuma kamar ku masu kamfanoni matsakaita game da wannan yarjejeniya farko ko kuma wakilan nan e dama fargaban da yawanci mutane suke gani zai faru shine akan cewa ita najeriya akwai shaurin kasashen da suke cikin afirka suna iya karya wa'irin yarjejeniyoyi bisa ga yadda suna suna iya zuwa su karya wayannan yarjejenoyi su hada baki da wayansu kasashe na kasashen turai su riga kawo musu kayayyaki su ce a kasan suke suke yi sai kuma najeriya mu kuma ba mu da karfin wutar lantarki ba mu da muna da wayansu matsalolin mu wanda muke ganin wayannan ba zai zo ya faru ba amma ita ma a bankaranta gimbiya mulifat sani shugaban kamfanin hada motocin mulifat motors ta bayyana cewa sun amince da najeriya ta shiga wannan kungiya sai dai ne hanzari ba gudu ba. But the only thing is that we don't really appreciate our country and that is what led us to where we are. We've been exporting some of our products like butter which I mentioned. We have Lenance in those days. We have Bicham in those days. Because we have been exporting, we have Cabri, we have all these things. matsala a nan ina ganin muna da duk wasu nau'o'i na ci gaba da ya kamata a ce mun taka rawa a kasuwannin duniya muna da kamfanin bata muna da bichan muna da sauran kayayyaki da ake kerawa a najeriya tare da fitar da su waje amma yanzu a ina suke a watannin baya ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ki sanya hannu a yarjejeniyar bude kasuwannin kasashen na afirka tare da alƙawarin alkawarin gabatarwa 'yan Najeriya musamman ma dai 'yan kasuwa damar sanin abin da wannan yarjejeniya ya kunsa kafin gwamnati ta rattaba hannu a kai abin kuma yanzu za a ce bayan taro da kuma faɗakarwa da ma'aikatar kasuwanci ta Najeriya ta gudanar a shiyoyi shida na Najeriya 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin kasuwancin Najeriya sun amince da Najeriya ta shiga cikin wannan yarjejeniya Babangida Cifrin Murya Amurka daga Legas.